This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niyya muryar Arewa. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma lokacin da duk ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da sauran abokan aiki musamman Gars Alheri Abdu ke gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 28 ga watan Agusta. Gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta Najeriya ta bayyana aniyarta ta farfado da kamfanin sufurin jirgin saman Najeriya har wasu ƙwararru na yabawa wasu kuma na cewa buɗe wani kamfani na gwamnati a dawo da shi to hakikanin gaskiya zai wahala za kuma a ji cewa a jamhuriyar Nijar an shiga ba da allurar rigakafi amma ba tare da ba da takardar shaida ba abinda aka ce zai janyo matsala amma wasu na ganin matsala fana tafa sosai kuma kamar kowace ranar juma'a da hantsi maryam dauda na tafa da shirinta na kallabi za kuma a ji sharhin jaridun hausa amma fa duk waɗannan sai an sha labaran duniya tukun. jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran Ƙungiyar gangamin an ceto 'yan matan sakandaren Chibok da takin Brimbak Awa Girls ta yi wani zaman dirshi a babban birnin tarayyar Abuja domin tunawa da cika kwanaki 500 da sace 'yan matan. Wata 'yar ƙungiyar fafatika ceto 'yan matan Boki bere ta ce an kashe mutane da dama a tashe-tashen hankulan da aka yi a Najeriya. Muna kunna wannan kendir yau domin karrama kowane ɗayansu. Za mu ci gaba da hura wuta sai an dawo da 'yan matan Chibok da rai. Ƙungiyar da ke jagorantar wannan fafutuka a Legas ta yi jerin gwano zuwa ofishin gwamna domin nuna baƙin cikinta da cewa ba a taka rawar gani wajen a yunkurin ceto 'yan matan Chibok ba. kakakin kungiyar omolola adelewe oso ta kuma yaba matakin da shugaba muhammadu buhari ya dauka na sauke shugabannin rundunonin soji sai dai ta ce duk da yake daukar wannan matakin ya dace abinda waɗansu suke jiran gani an yi shine a ceto waɗannan 'yan mata da yake jawabi a wajen taron tare da mataimakin shugaban najeriya babban magatakarda majalisar ɗinkin duniya bankin mun wanda ya kai ziyara a najeriya wannan makon ya ce majalisar ɗinkin duniya tana buƙatar haɗa hannu da najeriya a fannin zaman lafiya da tsaro da ci gaban ƙasa da kuma kare hakkokin bil'adama ya kuma yi kira da a saki sauran 'yan matan cibok da ake garkuwa da su ba tare da wani sharaɗi ba shekara goma bayan da guguwar katrina ta yi da aka yi a jihar new orleans wadda ta kashe mutane da 1,800 ta kuma lalata gidaje 100. shugaban amurka barack obama ya yaba da yadda birnin ke farfaɗowa ya ce ku misali ne na abin da ke yiwuwa idan mutanen kirki suka haɗa hannu a lokacin da ake cikin bala'i suka kuma taimaka suka kuma sake gina makoma mafi kyau tubali tubali kuma bulo da bulo da yake jawabi a sabuwar cibiyar jin daɗin al'umma da aka gina a yankin birnin da guguwar katarina ta fi barna shugaba obama ya bayyana farfadowar new orleans a matsayin matukar ci gaba bayan mummunar ambaliyar ruwan da ta fuskanta ya shaida wa mutane 600 da suka taru a cibiyar cewa ba an sake gina wannan wurin domin sake mai da shi yadda yake a da ba ne amma an gina shi ne yadda ya kamata ya kasance birnin da kowane mutum kowane ne shi kuma ko menene yake da shi zai iya samun dama a nan rundunar sojan ƙasar ukraine da 'yan tawaye da rashi ke marawa baya sun yi musayar fursunoni a gabashin ukraine biyu bayan wata yarjejeniya da aka cimma wannan makon tsakanin bangarorin biyu ta kawo ƙarshen tada ƙayar baya kafin ɗaya ga watan satumba jami'an bangarorin biyu sun ce an yi musayar fursunoni 'yan tawaye goma sha biyu da kimanin wannan adadin daga bangaren sojojin ukraine kakakin rundunar 'yan sandan yankin da ya ayyana kansa jamhuriyar wato jama'ar donetsk victor onosov ya ce musayar fursunonin ce ta farko da aka gudana a yanayin yarda da amincewa da juna a wani bangaren kuma ukraine ta zargi 'yan tawaye da rashi ke marawa baya da saba yarjejeniyar tsagaita wutar jiya alhamis kasar girka ta sami firaminista mace a karin farko bayan rantsar da babbar alkalin kasar vasikiti tanau a matsayin shugabar gwamnati ta wucin gadi jiya alhamis mrs tanau da majalisarta za su jagoranci kasar wadda ke fama da koma baya har lokacin da za a gudanar da zaɓe nan da 20 ga watan satumba. ta bayyana yayin da ake mika mulki cewa haƙƙin gwamnatin riƙon ƙwaryar shine gudanar da komai cikin adalci da gaskiya ganin halin da ake ciki kuma na haƙiƙance cewa za a buƙaci wannan gwamnatin da shawo kan waɗansu batutuwa masu muhimmanci da suka haɗa da batun shige da fice banda ƙoƙarin fidda kanta daga durƙushewar tattalin arziki da ta da ta baibaye ƙasar girka tana kuma fama da dubun dubatan bakin hauren da suka kwararo musamman ma daga kasar siriya da afghanistan da kuma iraki domin ƙaurace ma yaƙi da ta'addanci to an sha labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji dai a ci gaba da farfado da abubuwan da suka durkushe a Najeriya gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta ce tana tunanin farfado da kamfanin jirgin saman Najeriya abinda wasu ke ganin zai yi wuya wasu kuma na cewa zai iya yiwuwa idan aka dage daga Lagos Babangida Jibrin gare ka. koya masana kamfanin jiragen sama suka ji game da aniyar shugaba muhammadu buhari na farfado da kamfanin na nigerian airways mataimakin shugaban kamfanin arik kaftin ado sanusi kamfanin da kuma ta shafe fiye da shekaru goma tana kula da harkokinta a nigeria ya ce saka kwararru na iya taimakawa wajen samun nasara amma dai akwai jan aiki a gaban gwamnati eto eh muna yaba wa kokarin gwamnati na kawo na farfado da kamfanin zirga-zirgin jirgin sama na nigeria amma an ka duba an ta kokari a ga an farfado da wannan kamfani kuma a lokacin da kamfanin ma ke da rai an ta kokari a tabbatar bai mutu ba amma saboda magudi cin hanci da rashawa duk shi yasa kamfanin ya mutu ni dai nawa gani shine in akwai wannan magudi kuɗin a cikin wannan fannin harkar jirgin sama to lalle kuwa ba za a samu ci gaba a cikin tayar da wani kamfanin jirgin sama ba kuma in ka duba ka ga kwamitin da aka kafa ya duba yadda za a farfado ko kuma yadda za a da wani kamfanin da sabon kamfanin na harkar jirgin sama na najeriya in ka duba kwamitin duk za ka ga cewa daga shugabannin hukumomin cikin aviation din ne da kuma wa'yansu wanda suka taso daga baya kuma suka kware a cikin harkar jirgin sama suke ke cikin kwamiti ni a nawa gani ya kamata a ce an saka ma'aikatar harkar kuɗi da ma'aikatar harkar shari'a domin duk wani kamfani da za a kafa a najeriya dole a saka dokokin da ya kamata a kafa wannan kamfanin to ko ina mafita kenan alhaji suleiman lawal shine mataimakin shugaban kamfanin azman air da ke kano gwamnati ba za a ce bai kyau domin hanya ce ta taimaka yan kasa da kuma ba su aiki to amma shawara zan iya barawa ina ganin buɗe wani kamfani na gwamnati a dawo da shi to hakikanin gaskiya zai wahala me dalili na hmm. shine saboda akwai in infrastructure nasa ai kayayyakin kamfanin wane ne da aka lalata lokaci za ka fi samu yanzu ka dawo da martabar irin wannan to abu ne zai bada wahala kwarai da a ƙarshe dai masana na ganin ba karamin kuɗi gwamnati za ta kashe ba wajen farfaɗo da wannan kamfani baban jibrin murya amurka daga lagos a Najeriya. jirgin sama zai tashi zai tashi da lobayin to Allah sa ya tashi a kuma gaida baban gida to kafin mu ci gaba ɗan girgije Sa gaida ala bari mu kada jamhuriyar Nijar inda aka shiga bada rigakafi ga maniyyata aikin hajjin bana a da magaran ba tare da ba su takardar shaida ba al'amarin da ke janyo fargaba ganin abin da ya faru a baya. Tamar Abari gare ki. Mun samu magunguna duka sosai da ya kamata eh, mai aikin wannan a wannan jihar da makaram to sai dai a shekara bana ce matsala guda ce dai muka samu dai har yanzu wanda ba mu samu kitansiya ba wanda zama ba mutane rushi wanda ya kamata an ama mutane shaushawa ya eh, takarda an aka ba mutane shaushawa yana cira ana ba su don kuma mai cewa lalle da musu shaushawan nan to shine ba mu same shi ba tun da trésor national shine yake ba da can minister de la santé sai sa aiko mu to bana ba sa aiko mu shi ba sai suka ce mu to mu yi shaushawa mu ba da karne a aika in so daga baya za su samu rusi din in suka aiko sai mu yi regularize mu ciccika mu ba mutane to kuma kannan lokaci tahiya yake kuma harka aikin haji ce kamar in su samu wannan takardar ba zai kawo musu wata matsala ba in Allah ya raba wata matsala dama shi na mutum ne wannan karne shine gimshikin tahiya kenan shine ake kontrole a hilin jirgi ma an zaka hau jirgi sai karne na vaccination da muke yi eh na shaushawa wannan masara shine eh taushawa shine masara wannan shine ake kontrole a hilin jirgi waɗannan mahajjatan da na zanta da su cewa suka yi sun samu allura da horo a kan kari sai dai fatan Allah ya bada sa'a maka Allah ya nina da tahiya an miki allura eh an mini guda uku hannu ɗaya aka yi biyu hannu ɗaya aka yi ɗaya to an ba ban bare si yanzu dai an ba mu takarkar din wannan masara sun mu allura sun ba mu masaran abin ga takarda amma kuma resi daga can ne ba a bado ba sai an bado in an kawo su ba mu in ba a kawo kuma ban matsala eh, ban matsala sun tabbata da an mu allura sai dai a cewar sheikh abdulrazak malam shayabu jagoran kamfanin alfala lilhaji hajji wal umara suna da fargaba game da rashin takardar ta receipt din don haka ta taba faruwa a wata shekara inda aka samu matsala matsalar da aka samu an yi ta cece kuce a nan da magaran bangaren receipt ta karne de vaccination ita kuma wannan mushkila ce wadda take tana iya hucewa tana gyaruwa ba ta gyaruwa na farkon ta nan da shekara hudu ko biyar aka samu mushkila a yamai sai aka samu fokar ne wadda mutane suka yi ta takardu na banza wanda suke na, na, allura daga nan hukuma sai ta dau mataki amma in wancan an gaya musu ta zandar babu resi magana ta kare shi kenan ba wani abu ne na tashi hankali tamara abari sashen hausa na muryar amurka daga da a jamhuriyar niger To gaida tamar yanzu kuma bari mu koma gefe guda Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A yau ma muna nan tare da Aisha Sula Katagum mai aiki da kungiyar da ke haɓaka shugabanci a Najeriya. Wadda ake kira Heroes and Heroin Peace and Unity Initiative. A makon da ya gabata ta ba mu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. A shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda na yi mata tambaya kamar haka. To bisa ga ki na jikin maye makaranta koyan jinya makarantar nasin kenan. Gashi kuma eh, kin dan taba kasuwanci kin zo kuma kin kama harka NGO kan harkar kungiya ga kuma eh. iyali. Wane kalubale kika fuskanta? wani kalubale kin san lokacin da ai da na yi na tafi Lagos University John Hasko ai lokacin ban yi aure wasu. To fannin siyasa fa ke da kan kin kina siyasa kin taba tsayawa takara ko kuri kawai ana yin harkokin siyasa ne da ke da 'yan takara. na taɓa cewa zan je tsaya a House of Reps a local government ɗin ma amma dai ku <laughs> ban je ba. A'a to ya aka yi baki je ba me ya karya miki gwiwa? saboda kin san in ba kuɗi ka ba mutane ba ba za su zaɓe ka ba. To amma kuma ai masu irin wannan tunanin ya kamata yanzu a ce su sani ko ku lokaci yayi da za su gane cewa kuɗi ba komi ba ne ba. Kuɗi ba zai iya zaɓen musu shugaban da suke bukata ba. To wane kira mm. za ki ma irin wa'annan mutanen? To kin san ai mutane daban-daban ne. Haka ne. zai fahimta cewa kuɗi is nothing. ni ci gaba nake so ‘ya'yana su samu good education good health facilities dinga zuwa wato ilimi mai kyau kenan da kuma kiwon lafiya yau wato amma wa'yan cikin san ba su san wannan eh, su sun fi so kawai su gidan gidanka su ce eh, matata ta haihu ka ba su kudin rago yau bayan da cefane ka ba su kudi gobe a ba su kudi za su wadda wani haka ne shi ne problem so ko kin zama kina gaya musu ma su canza su canza su canza they will listen to you but they will not to amma yanzu kina gani tun da kin yi niyya ki fito takara ko kuma ki tsaya takara ai ina ga wannan bai isa ya sanya ki dan ji tsoro ba ya kamata ma ki fito yanzu ki nuna mutane ke da irin ku irin ku ko ta wurin amfani da kungiyarki ko ta wata kafai cewa kuɗi fa ba komi ba ne ba in dai mutane za su bi kuɗi ne ba za su samu abin da suke so ba saboda ta yiwu ke kina da abin da za ki yi wanda wani mai kuɗin ma ba zai iya yin shi ba ko za a kashe shi ba zai iya yi ba. sun san mutane, in ka ce mutane su canza. Eh. Ra'ayinsu ko kuma su bar wani abu. kin ga yanzu mun samu good leader a Najeriya insha Allahu abubuwa za su canza to with this change mutane za su iya canza kin san mutum in yana da problems da yawa a kan shi in kin shekara dubu kina ce mishi canji canji ko kuma kai kaza kaza. to in ban yi ba me zan yi wa zai bani abin da nake ne na ma ji daɗi ma da muka ɗauko batun shugaba Muhammadu Buhari da kuma yadda yake fafutukar ganin yanzu an fara yaƙi da su cin hanci da rashawa ta mm. yaya kike gani za a iya magance wannan matsalar cin hanci da rashawa daga cikin gida ma ba ma in an kai ga gwamnati ba tunda dai wannan matsalolin ba jami'an gwamnati ne kawai suke yin wannan abin ba a cikin gida ma sai ki ga ya kasance ko uba ko uwa ko a makarantun yara ko a cikin unguwa ana samun irin wa'annan abubuwan wanda kuma bai dace ba ta ya kike gani za a iya magance wa'annan irin matsalolin to san dai kamar corruption din mutanen ba su dauke shi wai corruption wani mugun abu bane kan dauki corruption kamar wani culture ne kin gane ko kamun abu na gode na baka kuɗi ta karba kin gane mhm. ko kuma ku zo gidana in ɗauki kuɗi in ba ku kin gane ko kuma ku min wani abu in biya ku ko in baku kuɗi kyauta kin gane corruption din mutane ba su ɗauke shi a soyin irin kamar kyautatawa suke gani to sai dai an ce wasu jami'an gwamnati shi ne yake laifi kenan ko eh, kamar yanzu permanent secretary da suke ministry eh. nan duk sun sun komai na ministry ko minista ya zo sai permanent secretary ya gaya mishi gashi gashi gashi zai sani bakin san mutane kuma Allah ya ce idan Allah ya seven inci from your own grid daga grid inci. to ba karamin mm-hmm. raham hmm. kuma abin da ya sa ya zama haka saboda ba leadership in akwai leadership wallahi mutane duk ba za su yi wannan ba in ba har yanzu ya shekara ɗaya a Najeriya ko six months za ga duk wa'annan abubuwan an daina me yasa zan karbi naira ɗari a gunki ba saboda ba da aiki ba wuta da kankara nake sayarwa na hmm. yanzu ba nepa balle in ɗaura kankara ko ina sai da wani abu ba wuta balle ne mutane masu kirki ne 'yan najeriya suna da tausayi suna da ladabi suna da biyayya suna da haƙuri ban taɓa ganin mutane masu haƙuri a duniya kamar 'yan najeriya allah to be honest kuma ba garin da ya fi najeriya a duniya ne because Najeriya ne zaki fita yanzu ki ce dan Allah wani taimake ni ka bani kaza ko ka mun kaza zai maka Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa 'yan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. Yanzu a madadin babbar bakuwar tamu Aisha Sula Katagum da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. To a gaida inar Ibro yanzu kuma bari mu nufi Kano babbar Hausa a ji sharhin jaridun Hausa. Sharcin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Rariya inda ta buga babban labarinta a shafi na farko mai taken goyon bayan Buhari wajibi ne kan kowa, in ji Balaraba Musa. yayin da a shafi na bakwai jaridar ta buga labarin da ke cewa sadau da zango sun jawo wa kansu tsangwama a kuma shafi na 25 na jaridar tarariya ta buga labarin da ke cewa za a ɗauki ƙarin 'yan sanda dubu goma aiki har ila yau a shafi na 15 ɗin jaridar ta buga labarin da ke cewa hare-haren sama a dajin sambisa sun fara tasiri a dai shafi na sha biyar din na jaridar talariya ta buga wani labari mai taken shugaban karota ya jikata ma'aikatansa da duka kamar kowane mako jaridar talariya ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken adawar siyasa mai ma'ana ita kuwa jaridar aminiya ta buga babban labarinta a shafi na farko mai taken barayin gwamnati sun fara amai yayin da a shafi na uku jaridar ta buga labarin da ke cewa mun ga wulakanci a kamaru in ji 'yan gudun hijira a shafi na goma jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa masu tattaki don obasanjo sun ci kwakwa har ila yau a shafi na goma jaridar ta buga labarin da ke cewa zabiya ya rataye kansa saboda tsangwama jaridar ta aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken shiga matsalar da manoman shinkafa da alkama na bakalori suka yi sharshin jaridun hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar leadership hausa inda ta buga babban labarin ta mai taken buhari zai iya kwato dukiyar da aka sace in ji janar babangida yayin da a shafi na sha biyar jaridar ta buga labarin da ke cewa musayar yawu tsakanin tsintsiya da lema a kuma shafi na 21 na jaridar ta leadership hausa ta buga labari mai taken afakalla ya zama shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar kano jaridar dai ta leadership hausa ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken wutar daji a najeriya ya kamata a yi wa guru hanci Muhammad salis Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. To a gaida Muhammad yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyinku. Assalamu alaikum. Mai magana Hudu Muhammad Bello, ƙaramin hukumar Tonga jihar Taraba, shugaban rundunar Adaici na jihar Taraba. matakan da shugaba muhammadu buhari ya ɗauka na rage ainihin albashi da alawansu na ainihin masu yi da mukaman siyasa a bar a yaba ne lallai dama mun zaɓe shi mun san zai magance mana matsalolin da muka samu kan ciki kuma wannan hanya ce da cikin matakai wa'adda za samu wannan kuɗi za talakawa aiki da muna kira ga masu yi da mukaman siyasa su ba da haɗin kai da goyon baya kusan halin da yau najeriya ta samu kanta ciki har talakawa ma muka samu kanmu ciki wadda ƙasar na adiga ta allah ya azuta ta duk wani ni'imar da ake nema allah ya ma najeriya amma rashin shugabanni na gari aka jefa kasafin yanayi na talauci kowa na wayo wayo don allah su ba da haɗin kai assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka suna sunana isa kwafsi a da shaga da jihar ta mazauna unguwar ido da wale-wale don allah yana son ku ba ni dama nema in yi kira in jajanta ma yan uwa da iyaye da dangin yan uwan matan da aka yi awon game da su a makarantar cibok yau kwanan su ɗari biyar cikin kenan da fatan allah ta'ala ya kubutar da waɗannan bayan allah allah ya kubutar da su ubangiji allah ya fidda su daga cikin halin kangin da suke ciki kuma muna fatan gwamnati a wannan kokarin da take yi na ganin ta mutar da su Allah ya ba ta sa'ar ikon mutar da su su dawo gaban iyayensu da dangin su da yan assalamu alaikum suna na babba haruna da amba haƙuri da joga kamar hukumar suna kaɗe jihar gombe to alhamdulillah tabbas kwanci tashi yanzu har kimanin kwanaki ɗari biyar da sata ɗaliban makarantar chibok to hakika wallahi hankalin iyaye da dangi ba zai taɓa kwanciya ba matuƙar dai ba su ga 'ya'yansu ba ko kuma ba su san yanayin da 'ya'yan nasu ke ciki ba to a gaskiya ya wajaba shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi ƙoƙari ya tabbatar da cewa an dawo da waɗannan yara domin iyayensu su samu kwanciyar hankali saboda rashin wannan 'ya'ya ya jawo har asarar rayuka wasu sautar rasuwar sun kamu da cututtuka. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala Malam Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine ina so na kira ga janar Muhammadu Buhari shugaban ƙasa mai adalci game da 'yan sandan da aka yi promotion 2013 da 2014 to wannan promotion da aka musu har yanzu ba a biya su arias ɗinsu ba to saboda haka muke roƙon janar muhammadu buhari da bincika a hukumar 'yan sanda me ijanyo ba a yi waɗannan mutane arias ba domin jami'an tsaro mutane ne da suke da muhimmanci a ƙasa ya kamata dukkan bukatunsu a riƙa biya musu sakamakon irin halin haɗarin da suke shiga ciki To ga wannan saƙon. Amma ko da ilimin zamani ya shigo a yankin mu ya isko mu da ilimin addini kuma ta cikin shi akwai ilimin zamani. Za ka isko cewa Malam Abdullahi Gondo da sauran malaman shehu almajiran shehu sun yi rubutu a kan ilimi na medicine wanda yake ke bukatar <laughs> abin da ya shafi likitanci hmm. sun yi maganganu kan abin da ya shafi wata da rana da zagayensu abin da ya shafi solar system din nan da ake faɗa dukkaninsu akwai rubuce-rubuce da dama a kansu sun yi rubuce-rubuce akan abin da ya shafi geography akwai rubuce-rubuce akan abin da ya shafi history Malam Ibrahim Wakkal mataimakin gwamnan jihar Zamfara kenan ku saurari shirin nagari na kowa ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku. To yanzu ga innar Amal ta dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. Haka yake to bari mu fara da wannan labarin da ke cewa wani sabon binciken ra'ayoyin jama'a na siyasa ya nuna hamshakin ɗan kasuwan nan mai sayar da gidaje Donald Trump a nan Amurka. yana ƙara ba sauran masu neman jam'iyyar su ta republican ta tsaida su takarar shugaban ƙasa shekara ta 2016 rata binciken ra'ayoyin jama'a da jami'ar quinnipiac ta gudanar ya nuna cewa yanzu sabon shigan siyasan yana kan gaba da kashi 28 cikin 100 tsakanin 'yan jam'iyyar republican masu kada kuri'a yana biye da tsohon likitan fiɗa kwakwalwa wanda shi ma sabon shiga ne a siyasa ben kasan da kashi 17 cikin 100 tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen amurka hillary clinton har yanzu ita ke kan gaba tsakanin masu neman jam'iyyar democrat tsaye da su takara to masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma grace alheri audu wacce ta taya ni da cd wanda ya bada umarni da kuma mu na wannan lokacin wato jim hammond ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a huta lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.